وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بصفته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاه قوة شعبان hijiran manzo صلى الله عليه وسلم tana dubu ɗaya da ɗari أربعين شدة wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu dubu biyu da ashirin da biyar miladiya Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci namu na tuna da Sheikh Jibril Umar Jibril rahimahullah wanda aka fi sani da masallacin Trayam a nan fage cikin jihar Kano a wannan darasi namu na ɗari da saba'in da biyu a cikin littafinmu na sharhul usulul talata wanda Muhammad bin Abdul ya wallafa littafin sana al-usulul talata sannan Muhammad Muhammad al-Hassan al-Misri ya mishi sharhi dan ban manta ba muna shafi na 487 inda za mu tashi a kan ma'arifatun nabiyyi Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam. Sanin annabu mu Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. قال المصنف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب أشكل للتافل نأصول الثلاثة يكي الأصل الثالث أصلي نأكو wanda shi ne na ƙarshe daman ya kira wannan littafi al'usulun talata min yi asalin awwal min yi asalin sani yanzu shi ne asali na uku al'asulul sani a littafinsa na asalai guda uku al'usulun talata wannan shi ne asali na ƙarshe shi ne ma'arifatu nabiyyukum muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku san annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa Muhammad bin Abdullah shine Muhammad dan Abdullah bin Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib bin Hashim dan Hashim wa Hashim min Quraysh ita kuma Hashim wanda ake cewa Hashimawa butul ɗinsu daga cikin ƙabilar ƙuraishawa suke wa ƙuraishun min al-Arab. su kuma ƙuraishawa daga cikin larabawa suke wal arabu min zurriyat isma'il bin ibrahim al-khalil su kuma asalin larabawa daga zuriyar annabi isma'il ibn ibrahim khalil alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu ira da aminci da Allah tabbata a gare su da annabin mu sallallahu alaihi wa sallam yace wala hu min al-umri 63 sana manzala sallallahu alaihi wa sallam shekarun da a duniya shekara ce 63 minha 40 qabla an yayi shekara arba'in. kafin a bashi annabta wa salatun wa ishiruna nabiyan wa rasula kuma ya yi shekara ashirin da uku yana manzo kuma yana annabi nubbi'a da iqra ya zama annabi lokacin da mala'ika jibril ya zo ya same shi ya ce mishi iqra kai kara ya ce wa ma'ana ana bi ni ba mai karatu ba ne ba ya kama shi ya matsa shi har sau uku sannan yake ya kara ismi rabbi kallabi kala kalakal insan min ala ya kara wa rabbu akram allabi allama bil kalam allama malami ala to da wannan ya zama annabin Allah wa ursila kuma ya zama an aiko shi ya zama manzo bi al da Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal muddassir um fa anzir ya kai wanda ka lulluɓa da mayafi ka tashi ka yi gargadi. wa baladuhu makka mazala sallallahu alaihi wa sallam garin makka ne a nan aka haife shi a nan ya tashi nan ne garinsu ba aka hullahu bin nizarati an shirki Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya yi gargaɗi ya yi wa'azi a kan barin shirka wa ya da'u ila tauhid kuma ya kira zuwa tauhidi wa dalilu qauluhu ta'ala dalili a bisa cewa manzala sallahu alaihi wa sallam an aiko shi ya yi gargaɗi akan barin shirka da kuma ya kira zuwa tauhidi shine ta Allah lamarokacin sarki yake ya ayyuhal muddassir yayin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga wancan koban wanda ya kara aka saukar mishi a tsorace a firgice domin ya haɗu da abin da bai taɓa haɗuwa ba ya zo ya samu matarsa na na Khadija radiyallahu anha yana zammiluni zammiluni ko dassiruni dassiruni lilliɓe ne lilliɓe ta lilliɓe shi yana ciki kuma sai ya ji wannan abin da ya ji mala'ikan da ya man magana a wannan kogon ya dawo ya ce ya ayyuhal muddassir ya kai wanda ka lulluɓa da mayafi um ka tashi a anzir ka yi gargari ka tashi ka yi wa'ashi kaga wannan ita ce muhimmar farkon umarnin da Allah madaukakin sarki ya aiko da manzo ka tashi ka yi wa'azi, ka tashi ka yi gargadi ka tashi ka faɗakar wa rabbaka fakabbir kuma ubangijin ka ka girmama shi ta hanyar ka'aita shi a tauhidi da ƙin yin shirka wa baka fatahhir kuma ka tsarkake tufafinka ka zama mai tsafta wajen tufafinka wa rujiza dangane da gumaka fahadu to ka ƙaurace musu ka bar su ba kai ba dukkan wani abu wanda aka kira sa sanam ko aka kira shi ausan ko aka kira shi ana bautarsa wala tamnun tastakse kada ka rinka kyauta kana neman ƙari wato kada ka rinka ba mutum kyauta dan ya baka abin da yake fiye da ka bashi kuma wannan khususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam shi manzo sallallahu alaihi wa sallam an hana shi yayi kyauta domin neman ƙari wanda kuma ba shi ba mabiyanta su wannan bai haramta a kanmu ba na cewa mu yi kyauta mu samu wani babban mai kuɗi ka ba kyauta ko babban mai mulki ko wani babban mutum ka ɗan tafi da ɗan abu ka ba shi kana jiran ya baka mai girma wannan ya halatta da al'umma amma a kan manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya hana shi haka wala rabbika fasbir kuma dangane da ubangijinka wajen da'awarsa wajen binsa wajen kare tauhidi wajen faɗa da shirka wajen faɗa da dukkan mummunan abu fasfis, to kai haƙuri akan duk abin da zai same ka malam ya ce wa ma'ana qum fa'anzir da Allah madaukakin sarki ya ce wa manzo qum tashi kai gargadi ayyunziru an shirki yayi gargadi ga barin shirka wa yad'u ila tauhid yayi kira zuwa kaɗaita Allah wa rabbaka fakabbir na cewa ka girmama ubangijinka ai azimhu bit tauhidi ka girmama shi ta hanyar kaɗaita shi shi kaɗai ne abun bauta wa siyabaka fa tahir ai a a'malaka an shirki ka kiyaye ayyukanka ga barin shirka war rujza fahadu war rijzu shine al asnam malam yace gumaka kenan wa hajiraha ya ce ka ƙaurace musu abinda ake nufi da ƙaurace musu tarkuha ka basu wal bara'atu minha kai fito na fito kai bara'a ka barrantar da kanka da duk wani abun bauta ba Allah ba wa ahliha da duk su wanda suke bautata ma wani Allah ka barrantar da kanka daga su akhadha ala hadha ashara sinin yad'una ila at-tawhid sadda ya shekara goma a kan hakan yana kira zuwa ga tauhidi shekararsa goma a makka manzala sallallahu alaihi wasallam abin da yake kira a kan shi shine a bautata ma Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kada a yi shirka da shi a cikin bauta ko a cikin tasarruf ɗinsa ayyukansa da halittarsa ko kuma a cikin sunayensa kyawawa da siffofinsa Mazala ya tsere shekara goma yana so ya tabbatar da tauhidi ya kore shirka akan zukatan muminai musulmi domin shi ne sannan kuma zai bi ubangiji maɗaukakin sarki da na duk irin wasu musibu da suka zo zai iya jurewa domin kuma da tauhidi ne sharaɗin karɓar kowane aiki duk wanda yake wani aiki babu kyakkyawan tauhidi a wajen shi kafin a zo a ce yi sallah in ba tauhidi kai sallah kai aikin baban giwa kafin a zo a ce kai azumi in ba tauhidi kai azumi kai aikin baban giwa kafin a zo a ce yi zakka in ba zakka in kai zakka ba tauhidi kai aikin baban giwa kafin a zo a ce yi haji in kai haji babu tauhidi kawai ka je yawo ka ga larabawa ka shakata ka dawo to haka dukkan wani abu shi yasa ake gina al'umma akan tauhidi kai ta Allah subhanahu wata'ala babu shirka babu biye-biye babu zagaye-zagaye babu kama-kame kawai mutum ya kaɗaita ubangiji maɗaukacin sarki akan al'amuransa baki ɗaya na ibada na dogaro na tawakkali na dukkan wani abu neman taimako dukkan wasu abubuwa na ibada ya zamanto ga Allah kawai yake yi to sadda manzo Allah ya ɗebe shekara goma yana wannan yana gina wannan foundation din shi yasa da suka gini, sai kuma aka fara sauko da ibadoji domin an samu duk ginin da aka samu lafiyayyen foundation to za a ɗora mushi kowane ginin ya zai iya ɗauka Najeriya da aka shekara goma suka samu tabbataccen tauhidi wannan shine kira na ahlus sunna wal jama'a kira akan tauhidi kadai ta Allah wanda ba a kwamfara mai akan shi ba daga kafa akan kira zuwa tabbatar da aqida ta musulunci ingantacciya in ta tabbata to komai zai zo da sauki wa bada bayan shekara goma din nan tauhidi ya tabbata urija bihi ila sama sai aka tafi da shi zuwa sama mi'raji da isra'i Allah madaukakin sarki yanzu za a fara saukar kenan da abubuwa kuma abu na biyu mafi mahimmanci shine sallah to bayan an tabbatar da ginshikin farko ginshiki na biyu sallah to ita kuma ba a ƙasa saboda mahimmancin ta ba aka shirya a karɓe ta a bada ita Allah madaukakin sarki ba aike ya yi wa manzon Allah ba na mala'ika ta Jibrilu sanda ya kira shi da kansa ya zo har fadarsa sannan ya bashi saboda a nuna mahimmancin ta to shi yasa bayan tabbatuwar tauhidin nan da shekara goma abinda zai biyo baya shine mi'raji aka tafi da manzo sallallahu alaihi wa sallam domin al-isra shine tafiyar dare wanda aka yi daga madina inda yake zaune zuwa bai aka ce al-isra shine tafiyar da aka yi a cikin dare ko ne yanzu na tashi yanzu din nan na ɗau hanya na tafi Kaduna zan ce na yi Isra'i na yi tafiyar da amma al-mi'raj shine tafiyar kuma da aka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam daga Baitul Maqdis zuwa saman bakwai wannan ita ce al-mi'raj wannan tafiyar ita ce al-mi'raj wanda aka yi ta da dare ɗaya wa furidat alaihi salawatul khams aka farranta manzala sallallahu alaihi wasallam sallah biyar to kaga muhimmancin sallah kenan sada aka je har fada aka tabbatar da ita yace wa salla fi makka salasa sinin manzala sallallahu alaihi wasallam sadda ya sallolin nan shekara uku a makka tunda mun ce daman shekararsa goma aka yi mi'raji ya dawo aka farranta sallah guda biyar sannan aka ci gaba da sallolin nan guda biyar haɗi da tauhidin can da aka tabbatar ana kira da shi kuma ana cewa ku yi sallah a lokacin ma sabai suke gani sun kai ƙarfin da cewa a farranta musu jihadi amma Allah madaukakin sarki ya ce musu a'a shi haƙuri tsaya akan tauhidin nan so su tsayar da sallah domin ba a zo wajen ba domin gradually ake tafiya hankali ake tafiya da shari'a wa ba'daha bayan shekara uku din nan ana sallah umira bil hijrati ila madina sai aka yi umarni da a hijira zuwa madina kowa ya san wannan wal hijratu to me ake nufi da hijira abinda ake nufi da hijira malam yace al intiqalu min baladi shirki la badalin islam mutum ya tashi ya ciru daga garin shirka zuwa garin musulunci wannan ita ce hijira ka inda ake yin shirka ka inda ba za a barka ka tsayar da addininka ka je wajen inda za ka tsayar da addininka cikin kwanciyar hankali wal hijratu faridatun ala hadhihi al umma malam yace hijira farilla ce akan wannan al'umma min baladi shirki ila baladil islam daga garin shirka zuwa garin musulunci wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'a hijira tana nan har zuwa alkiyama ta tsaya wato akwai hijira idan yanzu malam ya faɗa mana abubuwa kamar haka da zamu fahimta abu na farko shine hijira shine mutum ya tashi daga garin shirka garin kafirci zuwa baladul islam zuwa garin musulunci to wanne ne garin musulunci kisa malamai suka yi ta tsatsi ne ina ne za a ce baladil islam wannan garin garin musulunci wasu malamai kamar yadda in ka duba biya fukkan fi malahum wa alaihim min al ahkam ibn abdullahi bin fodi ya kawo usman bin fodi shi ma ya kawo me ake nufi da baladul islam da baladul shirk ko baladul ko daulatul islam ƙasar musulunci da daulatu shirk da ƙasar shirka magana ce guda biyu magana ta farko malaman da suka ce abinda ake nufi da baladul islam ko daulatul islam garin da ake ɗabbaka shari'ar musulunci wanda ƙur'ani da hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam su ne a kotunansu, su ne a siyasarsu, su ne a tsarin tattalin arzikinsu, su economics shine administration ɗinsu shine constitution ɗinsu shine dukkan wani abubuwa tafiyar da a doron ƙur'ani da sunna wannan ita ce shine garin musulunci shine daular islam wannan ra'ayi na farko kenan inda ba nan ba wanda ake kira daulatul kuf kasar kafirci ko garin kafirci shine duk garin da ba a hukunci da hukuncin Allah ba ƙur'ani ne a constitution ɗinsu ba da hadisin ɗinsu ba ƙur'ani ne ba a kotunansu ba ƙur'ani ne ba a ko'ina a tafiyar da al'amuransu wannan shi ne ra'ayi na biyu menene daulatul islam da daulatul kufr suka ce duk inda yake galibin sukanul wajen mazauna wajen kashi tamanin da biyar ko saba'in da biyar aglabiya musulmi ne to wannan sunansa daular ƙasar musulunci ko da ko ba sa shari'a da littafin Allah da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi sallam. duk inda yake aglabiya mutane kafirai ne ba musulmi ba to wannan shi ake kiransa ƙasar kafirci wannan ra'ayin guda biyu ra'ayi na ƙarshe shi Usman bin Fodi ya ɗauka shi kuma Abdullahi bin ya ɗauka shi da yawa daga cikin malamai suka ɗauka har na baya kafin masu Usman bin Fodiyo saboda idan ka ɗauki ra'ayin farko to kusan yanzu garurukan da za a ce garuru ƙasar da za a ce ƙasar musulunci ce to ba za ta fita ɗaya biyu ba ma ma da ita wataƙila mafi girma ka ce ƙasar Saudiya sun yi ilani da wasu ƙasashe na laraba wanda suka ce constitution sun su ƙur'ani ne kamar ƙafar da kuyat da wasu garuruka amma su ma lawaɗe ɗinsu da abubuwansu da tsare-tsaren abubuwansu da yawa daga cikin ba ƙur'anin ne ba 100% duk da yake a diktor ɗinsu a diktor ɗinsu constitution ɗinsu da farko za su faɗi wannan suna rubuta a rubuce shine daula tana tsaye akan alƙur'ani da hadisi to amma in ka lissafa su ɗaya biyu uku ne kenan kenan yanzu miliyar mu over 1.5 billion na musulmin duniya ke kenan mu yi hijira ga baki ɗaya mu tafi Saudiya ko mu tafi Kuwait ko mu tafi wannan garurukan mu zauna su ma ba su barin mu to yanzu wani yanayi ya zo kuma tunda duk lokacin da ake maganar zuwan musulunci da daular musulunci da daula ba musulunci ba ai a lokacin hijira din daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa har ka zo daular umayya daular usmaniya daular abbasiya kai daular usmaniya har ka zo a lokacin an ta hur ina da right yanzu kawai in natsi kayana in tattara kayana daga Kano ko in tafi Sudan ko in tafi Misira ko in tafi Saudiya in yi zamana ba wanda zai ce min ina passport ɗinka ina nationality ɗinka ina ai ɗan katin ɗan ƙasarka ina menene ba wanda zai ce lokacin da kake magana hijiran nan ake cewa ka tashi ka tafi ka bar daular musulunci ka koma daular da ba ta musulunci ba ba wanda zai tambaye ka a lokacin ina za ka kawai inda ka ga dama ka je ka zauna gari wanda zai tambaye ka ID card ɗinka ba daga ina kake to yanzu sai muka wayi gari turawan yamma turawan mulkin mallaka sun zo sun mana ta'addanci babbar ta'addancin da suka yi mana na farko sai suka raba mu ƙara ƙara continent continent suka ce wannan Afirka ce wannan Asiya ce wannan Europe ce Western Europe turawan yamma da Eastern Europe turawan kudu wannan Asiya ne wannan America ne a America akwai South America North America wannan Australia ne sai suka zo suka yanka mu haka continent by continent to kaga sun raba wannan da suka zo kwantinin bai kwantinin ba kuma sai suka raba mu daula ƙasa-ƙasa wannan Najeriya ce wannan Niger ne wannan Senegal ne wannan kaza ne wannan Saudiya ne wannan kaza da kaza ne suka shata boundary suka yi wannan hudud din suka zata amma daga wani ƙasa kaza zuwa alama ita ce ƙasa kaza ƴan ƙasan nan nan ne wajen zaman su ba su da ikon su tafi can in za su je sai sun yi passport sai sun yi kaza sai sun yi ikama sai sun yi kaza har sai kake ji ma idan wani abu ya faru a Nijar kamar ba ba kai ya shafa ba kaga babban illa kenan illa farko da turawan yamma suka ma duk wanda kaga yana faɗa akan wai Najeriya Nijar ko Kamaru ko menene to illa turawan yamma ne ya shafe shi domin mu a musulunci ba ruwanmu da ɗan ƙasa kaza ɗan ƙasa kaza shi a musulunci abin da ya sani musulmi wanda ba musulmi ba shi kenan serious to amma turan yamma suka wannan yarraba kuma har muka yadda din saboda rauni kuma suka zo abin takaici bayan sun rarraba mu suka farranta mana yaran su saboda takaici muka yadda turanci zamu wasu ka yarda faransanci za su wasu ka yarda a italiya za su wasu ka yarda portugal portugal za su wasu ka yarda spanish za su har ko muka yarda haka kuma ke tinkahu kana ji yanzu in ka tafi nijar sai yan uwanka musulmi su rinka ma faransanci in baka iya ba su rinka ganin ka bi gidaje kana ji sai ɗan uwanka musulmi a Najeriya ya rinka turanci in baka iya ma bai rinka ganin ka bi gidaje shi santa ɗaya zai iya yin na larabci amma kai da baka iya turanci ba gani yake bigidaje ne kai shi ba bigidaje ba wanda ba babban jahili irin shi saboda yaren musulunci bai iya ba yaren qur'ani bai iya ba amma hangori zai ma yaren wasu can yasa lokacin da ƙasa suke so su harrara kansu ƙasashen larabawa kaga ba su yarda da wani yare ba duk tun daga firamare har jami'a da larabci ake Kisa sa yaran su suka fahimta ilimin in ka je china tun daga firamare har secondary da chinese sun ake in ka je spanish in ka je india duk da yaran su suke duk in ka je malaysia da Malaysia suke kisa sa duk suka ci gaba amma mu aka zo aka farranta mana wani abu har yanzu muke ji ko muke ma tutiya da tinkaho da wannan bautar da aka farranta mana har muke tutiya da ita wadda asara ce sai a shekara biyar ana wa mu kamar yadda na ji ɗaya daga cikin wanda ya kware a boko Profesa Isa ne yake faɗa yake cewa potential sadda aka shekara uku ana koya musu ba su gane menene ba da ƙarshe aka ce kanwa kenan suka ce to da tun farko an ce mana kanwa to ina ruwan da wani menene wahala yanzu in ka zo ka yaro ɗan sakandare ka ce ɗan firamare ka ce kanwa ni kake bukata duk bayanin da zaka yi daga kanwa ake samun kaza ake samu ya gane kanwa ya san me kanwa amma sai a zo a faɗa ma abu yaro ya shekara uku yana koya yana haddacewa bai san menene ba to tunda bai san kanwa ce ba to ina zai fahimci ya ɗebo kanwa ya jarraba abin da ake so ya koya tunda bai ma san me ake faɗa mishi ba suka farranta mana amma har yanzu muka zo muna ƙaho kuma da abun muna ƙaho da ƙasa ƙasa amurin a ganin najeriya ba nijar ba ce nijar ba ba senegal ba ce senegal ba gabon ba ce ba gabon ba kaza ba ka duba wannan ƙarar tamu in ka duba Nijar Mali Kwadebuwa, haka tafi waɗannan jajirin nan nan ne dandazon karatun addini da ya haɗa mu da su amma yanzu an raba yanzu ina kake jin malima bukutu kake ji wai taka ce amma da suna su da da suka zo a malamai duk ba daga can suka zo ba kwanan nan wasu da suka wani babban malami da ya zo mali sai da na ɗauke shi na kai shi har gidan nasir kabara ya je har gidan ya gaisa da iyayensa ya ce danginsa ne ƴaƴansa da iyalansa ya ce ai danginsa ne tare suke a can ko babban malami ne duk maliba ya shi ahlus sunna muka je har gidan lokacin haka in ka duba shehu dan fodiyo ma magana ake ɗan Nijar ne ko dan Najeriya ne kana magana su Jibrila malam Jibril su haka da ake yi daga nan ka tafi har Mali har ina har Senegal ga baki ɗaya magana ta musulunci ake kuma mun haɗa a wani yare a yaren larabci mun haɗa a yaren larabci amma ka zo aka mai damuwar can Faransa kake ji ma wani abu in an ce ma Mali gani kake ma wani abu ne daban har da musulmi ma a can wannan kada shiga takar rawar yamma Allah kawo lokacin da za mu ɓarke wannan bododo sannan abu na biyu kuma da aka zo mu ma ba su kale mu ba sadda suka raba mu ba continent suka raba mu shiya guda shida north west north east north south north south ne duk suka mana wannan na in ka zo sai a ce ai dan north east ne yanzu har muna rigima wai sai ka ji a nan north a ƙasar musulmi fa yanzu sai mu rika rigima ai ba a taɓa shugaban ƙasa dan north east ba suka ka ga ɗan north isa suna faɗa an yi buhari ɗan north west an yi yar aduwa ɗan north west an yi murtala ɗan north west an yi abacha ɗan north west ne to mu ma a babu to menene bambanci tsakanin north west da north east fa fatura a gidan ma wata da aka rawa mu haka ce north west north east north central su ma ai da ake kawo shugabanni ba a ba north central ba south west south east aka rarraba mu wannan shiya shiya guda shida sannan bayan haka an rarraba mu wannan aka zo aka rarraba mu state state dan Kano da ya ji wani abu sai ce ai dan jigawa ne aqrabun nasu ilaika ma duk abin da ake a jigawa suka dinka ji kamar bai shafe ka ba ai daga jigawa ne kada abin da aka yi a ba din nan kaga abin me bambancin ka da yobe me bambancin ka da jigawa me bambancin ka da kano me bambancin ka da katsina babu wannan bambanci sannan a kanan a kasar da aka yi mana step sai kuma aka bambanta mu shi ma shi ya uku sai tasiri senatorial district kuma anan ai dan ina ne ai dan Kano North ne Ɗan Kano Samus ne Ɗan Kano Central ne nan ma wai wannan ya zama ishu abin a yi rigima kakku zaɓe shi gwamna ai ɗan Kano Samus ne ai su suka gama ai yanzu a ba ɗan Central ai a ba ɗan shi ma wannan ya zama ishu wai duk musulmi ne ake rarraba ma haka har kana ganin ɗan Kano North ne shi ba da lissafin ka aka zo kuma bayan an yi mana senatorial an rarraba mu aka zo aka rarraba mu local government by local government ba ina zai sai ba Allah ne ce a yi ba sakan Allah ne ma in za mu samu dama mu baje shi za mu yi gabaki ɗaya wannan daga nan har Saudiya muke ce ƙasar musulunci ce daula ɗaya shugaba ɗaya wanda muke amfani da littafi ɗaya da hadisi ɗaya alƙibla ɗaya haka muke yi ina shi ne babban burinmu to a ashe in kana magana hijira yanzu wani in ka zo duk yanda kai kokarin ka dabbaka ta ma ba zai yi ba dan haka shi yasa malamai da suka kalli irin wannan yanayi da muka shiga a yau kuma suka tabbatar da ra'ayin sannabi dan a tar lokacin da Shehu Usman Dan Fodio yake cewa ra'ayin da musulmi suka fi yawa shine kasan musulunci domin Usman Dan Fodio daga cikin bayanin da yake ya lura duk kasashen Hausa gabaki ɗaya su sarakunan da suke ba Qur'ani da hadisi ake aiki da shi ba yace yanzu idan za mu kenan duk kasashen mu dinnan Kano Hadeja duk su wannan duk su Sokoto mai dubu duk wannan kenan za mu ce musu ƙasar kafirci ce to mu je ina shi yasa sai ya ɗauki ra'ayi na biyu kaga kenan maganar yanzu wani ya tashi kawai ta daji Yobe. ya ce wa ya yi hijira nan ba abun nan kuskure ne ka kai kan gama inda za a je a halaka ka mutum ya tashi tafi sandisa ya ce wa ya yi hijira hijirar wakai da haka dole mu ɗaura ayi na biyu cewa mu nan da muke zaune a Kano muke zaune a Sokoto muke zaune a garurukan nan ko da constitution ɗinmu da tsari ko da ƙasar mu ta yi ilayin secularism ne ba Allah ba ma'aikinsa a harkar su amma mu muna sallolinmu muna sallar idi muna azuzuwanmu muna yin harka aurenmu ta musulunci muna auren don haka ƙasashenmu ƙasashen musulmi sau da duk masallatan mu ana kiran sallah ba wanda ya isa ya zo ce mana ya hana mu kiran sallah ba wanda ya isa ya hana mu wa'azi ba wanda don da yanzu za a zo a ce mu daina kiran sallah ko mu daina wannan wa'azin to shikenan za mu nemi AK47 shikenan duk a jihadi za mu sai dai a mutu don ba wanda ya isa ya hana mu ko karfin sojan ka ko karfin dan sanda ka ko karfin DSS ka in ka zo ka haɗa mu wannan sha'airin din ka zo ka ce za ka hana mu to wannan ka zo ka tsallaka red line sai dai mu mutu to kaga wannan yake nuna kenan ƙasar musulunci ce muke zaune da ita ko da ba a yin amfani a waɗancan abubuwan da muke yi ko muna fata lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa musulmi suka waye muka samu jajirtattun 'yan siyasar da suka san addini ba mafi yawa waɗannan ba da ba su san ma daga ina suke ba ina za su samu musulmin da suke ligasin da suke so su bari a mulki shine su je lahira a ce sun wa addini aiki shi kaɗai suke so muka samu irin waɗannan to zaka ga mun tabbatar da ƙasashen musulunci namu domin gashi nan ana yau ga suriya daga dawowar muhammadu shara gashi yanzu yana talimi yana magana addini yana magana musulunci yadda suriya ta kai lalacewa irin na suriya yanzu shi nan suna ce sun samu shugabanni masu ruhi ko ba faɗa ba zagi ba yaki da wani iya musulmi muka ce su yi musulunci a Najeriya ba mu je mu ce wanda yake ba musulmi ba ya zo ya yi a ah, mu musulmi mu muke so mu yi to dan ni ba za a ban mu ba ba mu dalili da wani ko yanzu yanzu ka ga a South West rigimar da ake yanzu court area court din nan ma namu wanda ake shari'a musulunci yanzu da jihohin yaraba so suke a tabbar musu musulunci amma in ka ga yadda musulmi suke rubutu da na rubuta wa'yansu taron hadda musulmi da kiristoci na bangaren so suka rubuta takarda musulmi su ne majority za ka yi mamaki ka gane ya aka yi musulmi suka kai wannan lalacewar har wani yana cewa wai inda aka yi shari'ar musulunci ya fi ko'ina talauci sai kuke ku jawo mana talauci musulmi ne wai ya sa hannu a wannan takarda su kuma suka ce suka ce wai ana yi a lagos ana yi a wani bangare na ibada yanzu a yi a Ekiti a yi a Osun a yi a duk sauran jihohin mai rabawa a yi shari'a court din nan irin wannan shari'ar fa su suke nema a yi waɗannan ta jemuna je kana yi kaɗin ta area court din da shari'a court ta offer shari'a court da area wanda kawai haka aka ce ku yi aure ku yi saki ku yi al'ada ku yi gado shi kenan duk kuɗin da ya wuce dubu ɗari biyu ko dubu hamsin ba ku za ku yi ba ku je can irin wannan fa shari'a ce ma suke nema amma yanzu ana ta gwagwarmaya saboda rena rena mu da aka yi saboda rena mu da aka yi saboda da yawa daga cikin shugabannin namu ba su san ma meye musulunci ba wannan a nan ne wannan zai zama wajibi ƙwarai da gaske ya zama dole a kanmu mutanen kirki masu addini su shiga siyasa domin aikin da yake gaban mu kenan aikin canza ƙasa aikin canza garurukanmu ba mu zo duniya ba ne don mu zauna wasu cikin larura kullum A addarura tu bai bi ha. in ga tilar da za a yi a canza to ina mutanen kirkin da ba za su yi hunkuru ba su ce canjin suke so don me za ka zauna ka kyale ba za ku tsaya ku ga wane ne kansilan ku ba wane ne ciyaman ɗinku ba wane ne ɗan majalisar jiha ɗinku ne wane ne ɗan majalisar tarayyar ku wane ne sanata waye gwamnan ku waye shugaban ƙasar ku don ni ba za ku damu da wannan ba saboda juz'un ne min dinikum wani ɓangare ne na addinin ku ba yadda za a yi addinin musulunci ya tafi sandal wallahi in ban da in ba shugabanci na musulunci babu ba zai taɓa tafiya ba shi yasa Muhammad bin Qutb dan uwan al Qutb yake cewa duk ƙasar da ba masu kishin addinin musulmi ne ba suke jagorancin shugabancin ta yake to wannan kace da kafa ɗaya suke tafiya langa suke musulunci ba zai tsayu ba haka ɓangaren tabbatar da shugabanci na gari wannan daidai yake da tabbatar da sallarka sai sa abubakar gumi Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya sa aljanna makomarsa ya ta magana akan cewa in aka tsaye da akwati aka kira sallah kan ku je sallah ku tsaya ku yi ƙuri'a ke ta ce ƙuri'a ta fi sallah ya san me yake yi ya fahimci menene Arbakan na Turkiya da ya zama shi zuwa ake aka same shi a gida aka ce kai kana shehi guda shugaban ɗariƙa mabiyanka ana ta zikiri a masallaci kuna abubuwanku, amma yanzu ka fito siyasa ka zama ɗan duniya ka shagala da duniya armakan ya ce ayo so kuke in je in zauna a masallaci da ɗalibai na mai ta zikiri ko ɗan duniya ku samu mulki ku zo ku zo mana masallacin a kanmu yake so nake in fito in samu mulkin Turkiya in ga addinin da nake karantawa a littafi a kan titi in gan shi a cikin bus in gan shi a ofisoshi in gan shi a central bank in gan shi a bankuna da komai kuma in zo masallaci in gan shi addinin da nake so kenan ina so in ga addini yadda nake ganin shi a masallacin in shiga bus bus in ganshi in hau titi in ganshi in je ofisoshin gwamnati in ganshi in je kamfanoni in ganshi in je kasuwanni in ganshi haka ko ba zai yi ba sai an samu shugabancin musulunci da zai tabbatar da wannan to dan me kuke sakaci da shugabanci dan me za ku kale yan kwaya mafi yawancin su yan kwaya su ne shugabannin ku dan me za ku kale matattu wanda ba su san kansu ba su ne shugabannin ku dan me za ku kale waɗanda lalatattun duniya su zamanto su ne gwamnoni su ne shugabanni su ne 'yan siyasa don ne za ku ƙale mutanen da fatiha ba za su iya karanta ta kirki in ka zo ka ce mutum ya karanta fatiha nan ta dole ya karanta ta ba ɓata ka ba shi shugabancin Najeriya casa'in da tara cikin ɗari ba su iya shiga to don ne za su zama shugabanni a kan yaya uzuri ne a wajen Allah kai boko kai ta arba kan ɗin duk boko bokon suka yi ba amma suna da ilimin addini yanzu ɓayin orligan na turkiya ba bokon yayi ba amma hafizin alkur'ani ne yana da ilimi kai ne yasa baka koyi addinin ka ba amma su haye za su tashi su yi wannan talakawan da suke zaɓe su za su waye harkar shugabanci harka ce ta addini fiye a wani bambanci musulmi ya kamata wanda ya san musulunci ya san duniya ya shugabance su ban mun ce ba kawai a ɗauko malami ni da na karanta shari'a kawai a bani a'a na san administration amma abin da nake cewa wanda za a bashi to ya san addininsa ba kowane sakarai ba kawai a ɗauko shi ne ɗan majalisa shi ne sanata ni zai je muku a can ba shi sa suna zaune ba abin da suke mana duk kashin nan da ake mana yau ku duba a litinin ɗin biyu da ta wuce wajen triliyon hudu na gyaran tituna aka buɗe kusan triliyon uku da wani abu na yan kudi ne da a kudi aka yi afurubi majalisar ƙasa fata zauna shugaban ƙasa da gwamnoninmu na arewa gabaki ɗaya a wajen da ministocinmu na arewa gabaki ɗaya duk titunan kashi tamanin cikin ɗari in ka duba titunan kudu ne aka fitar da over trillion nawa ina yan majalisar mu ina yan majalisar tarayya don ni ba za su ce ba mu titunan ba ma bukatar titunan mu in ka duba titunan kasar yarabawa da aka bayar titunan kasar sawu sawu sawu sawu in ka ji yadda ake gano su ka duba ku duba a facebook in kana so ka tabbatar ka je ka duba jawabin dan juma goji sai kai kuka sanata mai wakiltar babba santaran ka je ka ga yadda ya zano kudin da ya faɗa trillion nawa amma yake magana south east da baki ɗayanta biliyan ko sha bakwai ne aka bata a cikin wannan triliyoyin muna zaune yanzu waɗannan in sun san ni suke in sun san daga inda suke za su ƙale a mana wannan ko shi nan sai ku ci gaba da tura su alaysa minkum rajulun rashid alaysa ba wani mutum faɗafakke a arewa da zai tashi ya ce enough enough ya isa yanzu mu tsaya mu aika mutanen kirki masu wanda suka san manufa yanzu har yanzu ba za mu daina ta jam'iyya ba mu daina ta shugabannin jam'iyya da menene mu koma suwaye waye ya kamata su wakilce mu har yanzu lokaci da yi ba wannan shi ne musulunci shi yasa yana daga cikin abubuwan da zan yi da azumin nan sha Allah duk karfe goma zuwa koba da rabi zan yi live a facebook abinda zan yi menene siyasa kuma kasashen duniya ya suka yi ya halika man halaka an bayyana ku fahimci ma menene duniya mu karana ƙasashen duniya a yanzu da tajir experience ɗinsu da abubuwan da suke musulmi a misira ne a ina ne da kuma yadda siyasar kasashen suke tafiya da yadda suke da yadda mu muka zama timakwance har yanzu mun zama yan koran waɗannan makaryata nike abin da yake wajibi ba za mu tashi mu yi ba sai dai su babu kuɗi wannan shine in kana karanta karatu kana karanta addini za ka ga sakko da shi a ƙasa ba yadda zai yi sai da shugabanci wannan abin da muke karanta ba yadda zai yi sakko a ƙasa sai da shugabanci in ka nemi cewa wannan siyasar ta wasu ce ba taka ba wallahi za ka ci gaba da ƙasƙanci za ka ci gaba da bauta talaucin nan ba ma a fara ba saboda mun tura waɗanda ba su cancanta mu tura su ba Allah ya kiyashe mu malam yace wa dalilu qawlihi ta'ala dalili faɗarsa madaukakin sarki innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim lalle wanda mala'iku suke ɗaukar ransu zalimi anfusihim suna masu zaluntar kansu ta yin hijira qalu fa fima kuntum suna tambaye to a ina kuke dan ni ba ku hijira ba me ya hana me yasa kuka zauna a cikin kafirai qalu kunna mustada'afina fil Ardu, sai su ce rauna na ne a ban kasa mu masu rauni ne ba za mu iya ba qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha yanzu ƙasa Allah ba mai fa'i ba ce ba da ba za ku yi hijira ba kullum kai musab a ce ka kafa dalili ma da rauni gare ka a wajen Allah ba dalili ba ne ba mu je lahira yanzu mu kafa dalili ai raunin mu ne yasa muka tsara muka kasa canza local government din mu raunin mu ne yasa muka kasa canza state state din mu raunin mu ne yasa muka kasa canza arewacin Najeriya da Najeriya wannan duk Allah mala'iku da Allah ba za su saurare ka ba me kai Ya Allah ya ce fa ula'ika ma'awahum jahannam wayannan sune makoman su ta jahannama babu wani uzuri da za ka yi wa sa'at masira tir wuta jahannama ta zama makoma yace illal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i sai raunana na maza da mata wanda kutare guragu makasi wanda ba abun da za su yi da matan da ba za su iya ba wal wulidan da yara ƙanana la yastati'una ila wanda ba su da wata dabara to kana ji kai zaka shiga mu yanzu a canza Najeriya dukkan mu nan zaka ce la yastaqiyuna hila ba mu da dabara la yastaqiyuna hilatan wa la yahtaduna sabila ko ba su san hanya ba mu ba mu da dabarar da za mu canza ko ba mu ma hanyar da ake bi ba lana hila za mu iya haɗa kanmu mu dunkule kanmu mu ce ga abin da muke so a yi kuma dole a yi suna mu majority amma da yawa daga cikin mawa ba su damu ba suna can wani ranar zaben ma zai fitowa hakkin kawo yake ne ai ban taba zabe ba yana ganin eh baka taba zaɓe ba amma kuma gashi kana kana gaya wa yan garin ku sai ka zo ka ce dan ban yi zaɓe ba in na zo sayan masara ta ko shinkafa kuɗin da daban in baka da hankali ban yi kaza ba ban ba da gudunmuwa ba ai abin da kuke cewa za ka rayu cikin kaskanci ƴaƴanka ta dawo cikin wannan kaskanci za su dawo cikin wannan kaskanci amma Allah sai ce wannan wanda raunana ba su da yadda za su ba su da dabara ba su san hanya ba fa ula'ika asallahu an yafu an ya afuwa an su waɗannan Allah madaukakin sarki zai musu afuwa wa kana Allahu afuwan ghafura domin Allah ne afuwa ne mai gafara wa qawluhu ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina waɗanda suka yi imani inna ardi wasi'atun fa iyya fa'budu lalle ƙasata tana da yalwa ni kadai ne za ku bautata mu qala al-baghawi rahimahullah imam al a cikin tafsirin sa yake cewa saboda nuzul hadhihi aya fil Yake sababin sauka wannan aya fil muslimina allazina fi makka lam yuhajiru musulman da suke makka ba su hijira ba na zahumullahu bi ismil iman Allah ya kira su da sunan imani wa dalilu ala hijrati min sunna dalili akan hijira akan sunna qawlu sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tanqatu al hijratu hijira ba za ta yanke ba hatta tanqati at tauba sai tuba ta yanke wala tanqatu tawbatu ita kuma tuba ba za ta yanke ba a ce ba a karɓar tuban mutum hatta taqul ash-shamsu min maghribiha sai rana ta fito daga yamma falamma istaqarra fil madina yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a garin Madina ya kafa daularta amara bi baqiyati shara'il islam to ya umarta to a zo da duk sauran shari'o'in musulunci yanzu an samu daula shi ne tamkin ɗin in ba ka da daula ba ka da komai ba abin da za ka iya shi sa mu muke ba mu iya komai sai dai ke ta wa'azi in zai shekarar dubu a kan mumbarin nan ina cewa jiya ba haram haram ce kiɗa haram ce menene haram ne ba abin da ba a nan sai a zo da masallacin nan a tashi a yi tafiya ba yanda zan yi amma sai a man local government ba aya ba hadisi sai kira 'yan sanda da sojoji su ba mutum kashi shikenan sai a daina ba wani aya da za a jawo ma domin shi ta Allah madaukakin sarki da mun ya saukar da wa fi ba a sun shadidun aka sauko da doka akwai wanda wa'azi yake ji akwai wanda sai ya ji a jikin shi kuma Allah da ya samu daula shi kenan kuma daular ya kafa ta kai ka irin yanzu ne saboda a madina da ya kafa daular kila ya ce ai mu da kiristoci da yahudawa to wanda suka fi kiristocin nan bala'i a madina jinsi uku ma na yahudawa da munafukai da mutanen madina da mutanen maka haka yi yi constitution shi yasa malamai suke cewa first written constitution farkon constitution din da ta fara rubuta wasiƙatu a halin madina da wannan wasiƙar da ya rubuta wanda za a kare madina ya rubuta yahudawa yahudancinsu su yi kaza su yi kaza su kiristancinsu musulmi su yi musulminsu amma mu haɗu wajen kare madina ba za mu haɗa baki a yaƙi madina ba duk wanda ya zalunci a cikin mu fito da shi amar hukunci wannan bandit ɗin banajit ɗin ya rubuta a takardar ma yahuda su suka fara tashin alkawari ya jawo aka kore su ya nuna mana kenan ko da kiristoci da wanda ba musulmi ba za mu kare haƙƙinsu na zama da lafiyarsu da komai da komai ɗinsu ba cewa ake yin an yi shari'a a ciki wanda ba musulmi ba a'a lokacin ma zai samu gata domin lokacin shari'a za ta kare shi Ya ce to a lokacin sai aka daula da ta zauna sai aka yi dukkan umarni na musulunci misalar zakka zakka ta zo aka ce a bayar khudh min amwalihim karbi saboda an ba mulki ba za a iya karɓar zakka ba والصوم da والحج بعزي والآذان da الصلاة والجهاد بجهادي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر da umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna wa ghairi zalika min shara'i'il islam da dukkan wani wannan ma sauran shari'o'in musulunci akhadha alaha hada ashara sinin ya rike wannan shekara goma wa ba'daha tuwfiya salatullahi wa salamuhu alayhi bayan shekara goma ya rasu sallallahu alaihi wa sallam wa dinuhu baqi addinin sa yana nan har abada wa hadha dinuhu kuma wannan shine addinin na musulunci la khaira illa dalla al ummata alayhi babu wani alkhairi face manzo Allah ya nuna al'ummarsa wala sharra babu wani sharri illa hazzaraha minhu ba ya tsoratar da su gabarinsa wal khairul ladhi jallaha alaihi tawhid yace mafi alkhairin abinda manzo Allah ya nuna ya nuna al'ummarsa shine kadaita Allah tauhidi wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda da duk abinda Allah yake so kuma yarda da shi wa sharru sharri kuwa alladhi hazzaraha minhu wanda manzo Allah ya tsoratar da al'ummarsa gabarinsa a ashirku shine shirka wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'bahu da duk abin da Allah yake ki baya san shi ba'athahu Allah ila an-nas kafa. Allah ya aiko shi zuwa mutane gabaki daya wa taraba ba'athahu ala jami'i ne. ya karranta yi mada'a a dukkan aljanu da mutane aljinnu wal ins ta'ala قوله تعالى دليل sarki. مدوكين سركي قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا kace ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gabaki ɗayan ku wa kammala Allah bihi din Allah ya cika addini da shi bai bar wani ya ƙara ba ko ya rage wa dalilu qauluhu ta'ala dalili faɗarsa madaukakin sarki al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na suka ni'imata akan ku wa raditu lakum al-islam dina kuma ne yarda muku musulunci ya zama addini ku wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wa sallam dalili a bisa cewa manzo Allah ya rasu ya koma ga Allah qauluhu ta'ala innaka mayyitun lalle kai mai mutuwa ne wa innahum mayyitun su ma masu mutuwa ne thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhrasimun sannan kuma ranar tashin alkiyama a wajen ubangijinku za ku yi kusuma ma'abuta kusuma ne jayayya da alƙalanci abin da ya faru to zai faru a gaban ubangijinku wannan shine abin da shi Muhammad bin Abdul Wahab ya kawo a al-usulul salasa sharhi idan ko muka zo bayan azumi da izinin Allah sai mu ci gaba in Allah ya sa muna raye to sai mu ci da al-asul sharhin da shi Muhammad al-Hassan ne wanda yayi sharhi mai kyau ya yi sira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam mai kyau ya yi bayanan da ya kamata musulmi ya tsaya ya yi koyi da su fatan mu abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi Allah ka tabbatar da mu akan imani Allah ka kare mu gabarin shirka ubangiji madaukakin sarki ka sa mu ga Ramadan lafiya Allah ka sa mu aiki da duk abin da ya umarta a cikin watan Ramadan Allah ka sa mu dace da daren lailatul qadri Allah ka karɓi ibadojin mu ka karɓi duk abin da zamu gabatar Allah ka sai mu lafiya Allah ka saukar da dukkan al'amura a ƙasar mu Allah ka kawo mana sauki a ƙasar mu Allah ka taimake mu ka taimaki shugabannin mu ka ba mu ba su ikon yi mana adalci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai neman taimako za a zagaya